Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da Abubakar Musa Macika, masanin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa, kuma mai haƙa rijiyoyin burtsatsai kan wani taro da ya halarta a birnin New York na nan ƙasa Amurka, kan yadda za a kare ruwan ƙarƙashin ƙasa daga gurɓata. ga dai ci gaban tattaunawar tamu wato da bambanci kenan da waɗanda suke haƙa su ainihin rijiya kenan hmm, wato su masu yin yan geophysics su aikin su kenan su yi mu kawo masu su yi report su mu kamar misali asibiti idan ka zo asibiti ga likita da sauran ma'aikatansa amma idan yana so ya yi bincike ya gano typhoid gare ka ko malaria sai a ɗibi sapul na jini sai a kai sai a ma yan lab su kuma su kawo report su kawo ma likita to kamar haka muke wato ku ne likitocin kenan <laughs> to ya ka dauke wannan misalin kamar haka to za mu so mu ji bayan an gano cewa akwai ruwa a wurin to menene mataki na farko kafin a fara haƙoshi ko kuma kafin a fara haka ita rijiyar matuƙar report ya zo ya ce akwai ruwa misali kamar yadda na ce ma wani zai fito report ɗin mita hamsin ake nema wani sittin wani saba'in wani ɗari amma basement complex kenan wato wurin da ke da duwatsu mostly bai wuce haka amma ana samun waɗanda ke wuce haka har da biyu ana zuwa amma dai ba da yawa ba so idan aka samu wannan report kana magana mita 200 kenan eh kwarai da gaske mita 200 har sama da haka to kama a wani irin yankuna aka fi samu a yankin Najeriya an fi samun yankunan da suke da da yashi shine muke ce ma sedimentary formation an fi samun zurfafa rijiyoyi ta can Wato ya fi sauki kenan ka haƙa rijiyar burtsatse a wajen da yake da akwai dutse akan da wajen da yake da yashi? Eh ya fi, ai wurin dutse ya fi sauki ana iya rijiyar yanzu yanzu a gaba da izinin Allah domin an samu ci gaba akwai injina na zamani waɗanda suke cin dutsen kamar kana cin biskit sai su gama yanzu yanzu su tafi amma waɗannan sedimentary formation inda suke da yashi da nan desert sahara to ruwansu yana da zurfi kai in ta kai matuƙar tuƙewa ana iya kaiwa har mita dubu ɗaya sannan a samu ruwa kuma yanzu mu a najeriya kuna da kayan aikin da za ku iya haka rijiyar barzatsai ta kai tsawon mita dubu ɗaya sau nawa <laughs> da yawan gaske kwarai da gaske sosai to alhaji abubakar akwai wata tambaya da muke yawan samu daga wajen mutane kuma masu sauraro na cewa ta yaya za a haƙa musu rijiyar burtsatsai ingantacciya ko me za ka ce akan haka na'am wato wannan shi ne asalin dalilin kafa ƙungiyar nan ta najeriya ana ce mata Audro. wato association ne waɗanda suke haɗa kawunan duk wasu masu gina rijiyoyin burtsace domin a yi ƙoƙari a bar cutar da gwamnatoci da mutanen da ke bada kudin su a yi musu idan aka yi wannan in har ka san wannan to idan har an cuce ka kusan kai kaso domin muna da sashi daban-daban muna da eh, hukumar zartarwa ta ƙasa sannan a duk jiha ta najeriya muna da membobinmu so misali yanzu idan ka zo za ka yi rijiya a jiha to idan ka samu ka tafi helkwata ta mu na wannan jihar cewa kana so a yi ma ne ingantacciya to idan ka je za mu karbe ka za mu ba ka kamfani kudin ka bashi amma kula da aiki yana wurinmu duk abin da yake muna da 'yan tax force suna nan suna duba shi wani irin kayan aiki ya kawo mita nawa mai wato idan kuna da wani kwamiti kenan da kuka kafa wanda yake zuwa yake bibiyar yadda aikin zai gudana kenan ƙwarai da gaske akwai ana nan wani irin kayan aiki ka kawo domin kayan aikin akwai wanda aka yadda a rijiyar burtsace da su akwai waɗanda ba yadda ba to kamar waɗanne aka yadda a aikin da su idan za ka yi aiki a basement complex dole sai ka samu kayan aiki guda uku wajen da yake da dutse kenan haka dole sai an samu kayan aiki guda uku drilling rig hama barrel standard uh, air compressor to idan baka samu wannan guda uku ba to ba za a samu abin da ake nema ba za ka yi mamaki a wannan basement complex inda ake neman waɗannan kayan aikin sai a samu an zo za a yi da hannu ma misali ana kiransu masu hanto ne zai yi amma ba za a tafi wurin da ake bukata a kai ba don matukar ka samu dutse to hannu baya iya fasa dutse sai kayan aiki kaji na ɗaya kenan na biyu akwai wanda zai zo da mashin amma baya da hama barel kuma baya da compressor to kuma sai a ɗauka sai a bashi shi ba inda ya je mashin yana iya wuce hannu to shi ma mashin din idan babu sauran kayan aikin ba zai iya penetrating ya ratsa dutse a samu ruwan da ake bukata cikin dutse ba ka gani to na biyu kenan masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin abubakar musa cika da na hirar da shi sai jun Letters gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu, sannadin arzikinmu shi ne